wannan ta ce aurenta saura sati biyu amma wanda za ta aura yana shan sigari lokaci zuwa lokaci wai don allah wani hanya za ta biya dina? kuma shi ma wai ya ce mata yana son ya daina to wannan yana dan dama dama za a iya aurensa tunda ya da laifi yake don shan sigari haram ne shan taba haram shan wiwi haram shan shisha haram tsotse-tsotse tsotsen shalisho da ruwan kwata da ruwan wannan da abin duk abin da mutum zai sha ya bugu da wanda ma bai zai bugu ba irin taba din haramun ne da haka ina jiya miki tsoron ki auri miji mai aikata haram irin wannan karara abu na biyu duk matar da ta auri miji mai shan taba to sai ya cutar da ita dan gaba ɗaya jikin sabarin taba yake da ya zo ya kwanta kusa da ke, haka zaki kwana cikin bakin ciki wallahi da domi mun karɓi fatawoyi da yawa daga wajen matan da mazajen suke shan taba in ya zo yana hamma kusa da jiki ji zaki kamar kiyama ce za ta tashi buhari su zai taimi shan taba ɗoyin taba da aka ke makin zama yar taba a dole da aka ki yi ƙoƙari gaskiya in za ki iya raba shi da wannan mummunan ɗabi'a ya ɗabi'a ta shan taba kafin ya aure ki ki yi ƙoƙari idan ko ba haka ba ki kafa mai sharaɗi ko ka daina ko mu haƙura da auren nan in yana son ki zai ƙoƙarin ya daina in kuma kika yadda kika aure shi din a haka ba haram ba ne to amma fa gaskiya sai kin shiga makaranta a ina jiya miki tsoron kar ki sake zuwa ki rubuto mana takarda bayan kun yi aure ki ce mana to yanzu malam ya hukuncin auren mu ni ba zan iya zama da shi ba jiya wata ta rubuta mana cewa mijinta yana da warin baki yana cutar da ita in ya bude bakinsa kamar jaba ce ta mutu baya ba ta iya zama da shi tana neman ya za ta kashe aure ballantana ke da zaki je ki auro mai shan sigari mai shan taba Allah iyaye muku Allah iyaye masa